Wa alaikum assalam. Ummi? Na'am. Daga idan haka? Kifi na kawo man. Kifi kuma kika kawo mun? To, a ina kika samu wannan kifin? An soya wa wani mutum ne za a kai mai za a kai mai cadi shine na ɗebo. An soya wa wani za a kai mai cadi shine ke kika ɗebo. Waye soya mai? Maman maman ku ce ta soya wani kifi za ta kai mai cadi shine ke kuma kika ɗebo inna lillahi haba ummi yanzu ba na hana ki ɗiba kayan wasu ba to ai maman mu ne fa ta soya to dan maman ku ta soya naki ne yanzu wannan kifi haka da yawa kin kwaso kin to kok din fa baban mu ne yake sha aji na dauko baban ku ne yake sha aji kika dauko kai ummi na hana ki daukan kayan da ba naki ba kuma me zai kawo kin daki na da dare To ba na kawo ma kifi da kwamfani. To kuma sai ki kawo min kayan haramun duk ba ke bane ba. Duk ba na haramun bane, ai duk gidan na gidan mu. To yanzu in mama ku ta fito ta gaba ta ga kifin ba fa. To ai na babbaza mata sauran ba ta san an ɗiba. Yanzu duk uban kifin nan yanzu kin babbaza masa sauran ba ta san an ɗiba ba. Shi kuma baban ku in ya juyo zai ci gaba da shan fa. Eh? Sai a ce ya ɓata. Waye zai ce ya ɓata? To ai yanzu ni ba na gidan ban san waye zai faɗa mu. Kai, ummi na hana ki ɗaukan kayan da ba naki ba, kuma na hana ki zuwa ɗakin nan saboda su baba liman na ga miki sun samu na ido a masallaci suna magana. To ana yafi yana zaune ne ai baya nan. Ok baya na ana yafi. ke kuma ana yayyafin kika biyo ruwa kika tawo. Ba ai ban jiƙe ba. Eh baki jiƙe ba. Lema kika sa? To me kika sa? Kwali. Kwali. haka kawai ana ruwa da daren nan kirta suka tafi in muku ta neme ki ba ai ba za ta neme ni ba za a tsamma mana ɗaki ana ɗaki to in kika zo gitta ta ganki ba to ka san dai na ne fito ni kai katanga kika biyo katanga da daren nan ana ruwa kika wa katanga inda katanga ta ruje ba To ai tana da ƙwari na block Ummi dan Allah dan annabi ki haƙuri ki rufa masu ki mayo mama kifin ta ki mayo baba kokok din shi ki koma gida. To ya za a yi mayar musu suka kama ni fa. To kin san za su kama ki kuma kika ɗebo? To ka ajiye a wanka. Kai ummi ni gaskiya ba na son cin kayan da ba nawa ba. To ka ajiye in zan tafi makaranta zan zo in dinga ɗauka. Kina ɗauka kina ci da ai ba na so kina zuwa nan nan ɗakin ne. Ba sai ka dinga kamin kofar gida. A'a ummi gaskiya bai kamata ba wannan dan Allah ki je ki mai. kin ji sai dai in ba wa kare ne ko ba ma kare aha dan Allah ki hakuri kin ji to in ta kama ni da shi in ta kama ki da shi sai ki ce kin ɗauka ne kin kin kin saka mata su cikin roba ko kuma na fito daga daki da ki ya haƙuri ki mayan mata ba kyau ɗauka abin da ba naka na mamu ne tun na mamu ne ai sai ta baki izini kin ji ki haƙuri kin an jama'a assalamu alaikum ina kowa gaisuwa da fatan alkhairi fatan kowa ya huna lafiya yau ma muna gabatar muku da shahararrun magungunan mu da muka saba ka muku su a kullum to yau ma muna tare da maganin basir sanyi karfin maza typhoid da malaria sannan akwai maganin ciwon siga hawan jini sannan muna kawo akwai magungunan da ya shafi ɓangaren mata da yake hana su haihuwa wato sanyin da ke feso ƙuraje a mahaifa sannan muna da magungunan ni'ima na mata na gode sannan ga mai buƙatar maganin nan zai ɗauki wannan lambar waya da ke jikin wannan bidiyon ya kira don Allah idan ba siyan magani za ka yi ba kar ka kira wannan lamba sannan za ka iya kira za ka iya magana ta WhatsApp muna tura magani a duk inda mutum yake a faɗin duniya sannan sai ka biya kuɗi muke tura magani